kama wuri ne bayan wuri a ranar za a zo kalla dan tsalo sai suka ce akwai wanda yake ulun akwai wanda yake hamil idan ce al abin da yake mai zaki idan an ce hamil abin da yake mai tsani a baka kamar lemon zaki da lemon tsami kaga za ka zo lokacin kana bukatar ne kamar lokacin kana bukatar to gwani in lemon ne akwai na zaki akwai na tsami in mai da akwai kaza akwai ba zai hana Allah ya hada maka duka dan da za a zo maka da yayin itace Allah ya kullum ba rizqu min hadin kamar rizqan قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به mutatabi ga shi lafazin ga shi mutatabi an yana kamar da juna a ganin ido amma idan ka sa baki sai ka ta bambanta dukkan dai wannan ni'ima ce da Allah ke lissafawa wanda yan aljanna za su rabu da ita ayi ala ya rabbikuma da wacce ce cikin ni'imomin ubangijin ku tukazzibani wa tukatire da wacce mutum da ya fita yalla bi مستمعون على فرش بصائرها من

basairuha min istabrak abin da ke cikin shimfiɗan min istabrak daga ma'adani ne na istabrak istabrak nau'i ne daga cikin nau'ika na harir wanda ke galibi yana da kauri yana da lauki amma kuma a sa'atuwar sa haka yana da kauri akwai kuma sundus wanda ke baya da kauri siriri ne kwarai da gaske min sundus kuma kuma yawa istabrak a kan wurin kuma zan magana wato dukkan su dai kala ne daban-daban da kanki fasa'i idan an ce fasa'i wato sun ne na bifana ke abin da ake nufi da bifana din abin da ke zai dan ka hada a tafiya wasu za ba daga baya dai ga yayin abin da ke cikin kuma ya zama soso ko ya zama mai auduga ko ya zama inda a wani lokacin kai kai ma ya ba ba a daga masu suka a ba ba a sauyi ba a gaji ba kuma ba ka da kuma wani lokacin kowa to ita sun fasar gidan aljanna ba ba iluha abin da ke cikin ba wai ko irin ba wai da auduga ce ba min fi sabrat na ma'abuni na al-harir wannan nan wannan ido bai taba ganin nan nan duniya ma ba ta da ran sun tara ai duk abin da ke cikin ba la ainu ra'ati wala udun sabr wala sabr ala kadhib ina fa ba'inu amin sabr wajana al-jannata lidan lafazin jana wani faramin ne ne cikin da ya zo aiki ke na kuma da kuma dan yanzu kuma da nake ba haka ba izini ne kaga bai ci ba tun da sai da wani ya ba su sannan ya faɗa amma da ake wajen faɗa da ruwan yare shi ne wani ya ce izini to sai a cikin wanda ya faɗi wato abu dan faɗi ne dan aljanna da ni janatat ai ma yi sana abinda ake tsinka na yayin ita ce dan dan aljanna da dan cikin nan guda biyu ba ne makusanci ne da kasa ina ba ban kai wadanda ya tana laifin guda da wa kullum rukutu ko fadlila al kutub ai dan yawa ke sabo al kutub ne ba mu da ke suka kuma jana'a da amma ga da sigar da filin da ilimi ga Allah dan zaka yi cewa jana yaji jana idan ko shi ma bi yaji shi da mudawar sannan kuma jana janan kuma shine idan ko shi kuma dai kuma yaji ne ko ba idan ka so ka ga mutum a lera da kai janar din da da yi wani irani sai jana ne ma bi ba ilu da mutum mutum da jawab da kadiru huwa aljanna da ko na biwa na ya ba da yake da na rubuta da marzu'un bi dhammat muqaddaratun ala akhirih mana mun zuhuriha at-ta'abbud ko ba haka ba al-jawab mudaf al-jannatu mudaf ilayhi da ne ke zanta ne sabab ina ba bai sa. aljanna din nan a cikin gidajen aljanna ka kafiratu sarf akwai mata masu suka yi ganin asfar wato ido kenan wanda ake amfani da shi wajen gani idan an ce kafiratu sarf masu suka yi ganin wato su taba kallon kowa da sai mijin su za a bar kafiratu sarf ba wanda su ba gani a duniya sai kai kaga nan mai ya nuri ba wani ba ba wanda suka gani sai kai lam yakun kunna insun qablahu wala dan babu wani dan adam ko aljani da ya kusance dan yake da kuma kira ba wani dan adam ko aljani da ya taba tarawa da ya kuma daga daga asan ne akan ce samata ya kuma su fanfan an gane ku ala wani fa'ala yafilu fa'alan min babu daraba yadribu darban akwai kira'ar lam yakun kullu bi dhammil mim wa tusamata yakun min babu fa'ala min babu nasara yakun كويس تقول الشافعي والانقراض الشافعي والانقراض لم يكن يكون جنس قبله عدم الصوت على رفاعة التي به الجنس الرابطة وتسمي كور تفجرت وثم آدم الجنة بعد ولو ان كور تفجرت سكا في المجلس كل كل الجنس لم يكن يكون جنس قبله ولا جاء ولا كما لما تنفسر الصمت لتوجه المسح الشعبان fili ne ba ba abu dan ya fili sunna ai ma masa wannan yin sun fallaha wala ja ba wani mutum da ya taba shafar ko wani aljan in ba mutum da zai dare to a cikin wurin kaga Allah ya tsarawa dan da da ba tunda idan aka ga mutum wanda yake ba wanda ya taba sani a matsayin sa namiji a duniya sai kai to ta fi karanci a wurin miji sun sama da wata wata kira shi sa ubangiji yake ɗaukiyan aljanna da wannan an bayyana ku lam yudrikun ilayhim qablahum waladan fa bi ayyi ala'i rabbikuma da wace ne cikin ayoyin ubangijin ku kuke kareta kuka zuba da kuke kareta ko mutane ka annahunna kuma mun yi wa zanto kai ka ce su in ka dansu al yaqut wal marjan kai ka ce yaqut ne da marjan yaqut da marjan dukkan sai ma abin ne da kaka duwa su ne masu kima da daraja wanda zan kula da kalli matuka an bayyana ku wanda kuka launin ku kuka kyawun su waɗannan mata fa bi ayyi ala'i ayoyin ubangijin ku to kan riba ne kuke karyatawa sai mutum da kuma kai aljanna dan da ke hal da zamu ihsani illa ihsan kin akwai sakamakon ihsani kun ba ihsani dan wanda ba ba na duka wanda yi ihsani a nan gurin akan za a yi masa ne ihsani duka wanda yi sa'a a nan a can kuma za a yi masa ne sa'a wato wanda ya nuna nake للذين آمنوا الحسنى والزياده ولا يلقوا وجوههم قدر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أما الذين كسبوا السيئات لهم سيئة بمثلها وتحكم الذلة هذا من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم كبرى من الليل مظلمة أولئك أصحاب الملك هم فيها خالدون الا يسلمك هل سنة زواج معنولي لجنة نمرة سنة زواج معنى القدر hakika wato hal ata al insani min shahr lam yakun shay'an qad ata al insani min shahr lam yakun shay'an hakika an ta zamani da dan adam wanda da babu sannan hal zuwa da ma'anan al-istifham wato alamar tambaya fa hal wajadtum ma wa'ada bai فأكبر بعض من بينهم أن لعنة الله wanda الظالم wannan ne alama ta tambaya sannan hal tana zuwa da ma'anar hali wato ko ka ce umarni fa hal antum muntahun ma'anarsa in tahu min shurbil khamr in tahu min al-maisiri in tahu min kaza wa kaza mimma sabaka dhikruhu fil aya in tahu minhu amma da aka fito ubangijin ku to kan ibada kuke karitawa fihi ma a cikin wannan aljannatin biyu a ina ne akwai idanu biyu na bafata ne wanda suke kulkula da ruwa daga annarku ne annarku da annarku ko san ba annarsu zubar da ruwa sai dai annarku wato yayi dan kadan da bai yayi yayyafa ruwa haka amma annarku kulkular waje yana fitowa da waje an gane ku fa bi ayi ala rabbikuma da wace cikin ayoyin ubangijin ku su kan su bane kuke kare ba wa kan mutum da aljan sai kuma Allah ce fihi ma fatiha a cikin waɗannan da sun guda biyu akwai bashi a bayan marmari wa nasalu da kuma itacen dabino wa rumman da kuma itace na rumman wato duk akwai fa bi ayyi ala rabbikuma da yake cikin ayoyin ubangiji su kuka ba kuke kare ta ba wa nan malamai ya tabbata cewa shi dabino yana cikin ayoyin yana cikin bayan marmari sarrun ma yana cikin kayan marmari suka ce idan ka ce suna cikin kayan marmari don me aka ya faɗi su akan fatiha an ce fi fihi ma tun ko kuma ka ce wa nakhlun wa rumman wannan ya nuna alaƙar yadda mu mubara idan an annakhu da ar-rumman laysa gudun al-fatiha domin da suna cikin fatiha ba sai da komai ruwa ne ke suna fata mu amma duk wanda suka ce ne ne zai hana bayan ya fita daga baya malaikatu da ya kuma lafi ko man kana aduwwan lillahi وملائكته ورسله وجبريل rusulihi فجبريل jibril wa mikal to jibril da يقول من za su malaikatihi ba da ma an ware su da mutum muhimmanci to kamar an a nakan da cikin da a muhimmanci musamman balaraban da aka saukar da qur'ani lokacin da ka yana cikin sahara ba da wani abinci sai da dino ina baka bukatun tumame ba ruwanka da ita ce yi saba kusa ya saba ba ruwanka da gas ya yi saba ko bai yi saba ba don ba bukatun dafawa da aka ce da kima a yau a kuma rumba na kima a yau an da yabu amma malhamdu suke ganin wancan daban wancan daban da aka ma suka ce a zuwa ne ba ke cewa in mutum ya rage yake wallahi yau ba zan ci kowane kayan wani ba sai ya ci da dino ba fara ka kama su ko ko ya shirin na ba fara ba kama su ko da kawai shi a matsayin da yake ko alama ta tsara ta kama domin rumman da na san kabilu ba ta cikin fatiha tunda an yaba da sauran malamai suka da wannan akabin baya fitar da su daga cikin fatiha suna ina ba zan fahimta yi ala da wato cikin ayoyin ubangiji ku kai ku ba mu ba wa kai mutum da kai sallallahu alaihi wa sallam ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان ba شربان فيهن أتكون مثلا الجنة لو كان وإن من بعد بدأ أنم wato a cikin su akwai khairatun nisa khairat waɗansu mata masu kyawawan ɗabi'a shifan sannan masu kyawawa kuma fuskar halitta khairat na nufin kyan ɗabi'a shifan kuma nufin kyan halitta sun haka guda biyu da kyawun jiki da kuma kyan halitta suka ce khairat dangi ne na khayyira alkhayyiratu alkhayyira da ma dai aka yi takhfif inda lugar larabci ba baniya ke alif takfir wani lokuta mai shadda ta su kore shadda ta ba saboda yayi saukin fada a kun khayyira ko a ce khaira dan ko ran to khaira bi inna ko ta ba babu ayya ala rabbikuma tukaziban da wato kuke karanta cikin ayoyin gidan ko hurun su waɗannan mata hurun wato masu idanu ne manya manya farin kuma mai fayyi matuka bakin gidan kuma ya ce baki matuka to kaga to ya tabbata ma'asuratun sannan kwararru ne kullum su ake baka ta da ta uku samun da surawa ne kai kada za ka fara ganin ba ne ilkiya suna cikin tantu alkiyam dan ina na kalma kalma shi ne dukka ba ka wata bukka ce ko ba ta fara irin wata mutiya nan ba bukka ce kuma ta tamfan irin wata mutiya nan a bukka ce a ta mura ta zinariya ko lu'ulu ko kuma azurfa farkon kawa ke nan irin bakin nan da ake na amarya ita kada ba wani su jira sai kuma shine wurin maqsura fil qiyam fa bi ayyi ala rabbikuma da wato ne cikin ayoyin ubangiji ku to kaji bani ku kare ta kan mutum da kai aljanna wato kun ga san da ku ka ta ta farko su ne ba su ba kallon ko ba mijin amma nan gurin kuwa maqsura wato ko ne suke tsare mijin ya rufe kansa da kan kowa sai in ya dai ba ya kallon kallon akwai aiki kenan wato ba ya kallon kallon gurin saboda me ya bar dukkan kusa idan su bayan zai ya kashe ta ita zai kasa a gudun sai mutum ya yi wannan karamin jihadi wani da bari ayya ala rabbi kuma musamman waɗanda suke dan kasuwa musamman kuma yan kasuwa masu sayar da kayayyaki na mata irin yari wani waye kayan bulawu wannan ka ai kullum sai mutum yi annabar ila lajnabi duk abin da ya so kyawu matuƙa sai a ce kai wannan kamar an saba abin abuka laraba suna faɗin wannan magana da kanu ko qur'ani ya fuka da harshen da suke yi kina ba zan fahimta to a take dai mu yanzu ne za a fasara fasara a wasu ko sai mutum dukkan kawo kawataccen kira dukkan wani mutum kuɗi mai kyawun gani dukkan wani kafin ko kulisi wanda yake mai zane mai ban sa'awa shi ne abuka rasa kuma abin da za a dora a kan kafi fatai a wannan da dai ke mutaki ne suna cikin gidai ala rafa rafin akan waɗansu zanen gado kudin kwarra masu kyawun gani wa abu karim da kuma kafin tafi shutan waɗanda suke kyawawa wanda suka yi matuka wurin kyawu sabu ayi ala ga rabbi kuma da wanda cikin ayoyin ubangijin su su kan ji zamu kuke karotawa kan mutum wa anan ku ji labarin jannatin jannati ba ku kun ji labarin jannatin da farko ciki ko take ta tsakanin biyu farko da biyu ibn qayyim yake cewa biyan farko sun fi yake biyan farko da aka ba shi kubban da ruwan da ke cikin su sai aka ce fihi ma ainani fajriyani duk abin da gudu yake wannan ko za ka ce ainani na ba ka tani dan gurgurwa take haka wa mai yawa tsakanin gurgurwa da na ba ka tani an bai da ku a can gurin muttaqina ala furushin basairuha min istadrak wato abin da ke ciki kosan min istabra a nan gurin a yi maganar da yake ciki ba kawai da ka magana kawai ganin da ba ba kun ba ko ba ba zai yi wato ba kuma da amma da ba rafa sannan su kuma wato wato za ka yi maganar tsare su amma ba a yi maganar su yadda suke ɗin ba an yi maganar tsararru ne da ne ma'ana dai dukkan su dai wato mafasa ne da malamai ke yin amfani da su don ga don nuna bambancin na farko sun sun na biyu ko saka ba wanda idan mutum ya nufa akwai tsawari wato bambance bambance da ke tsakanin biyan farko da biyu na biyu nan masu yawan waɗanda yake kamar fijir yana da ba su gane a tsakar su tarbiya a makasura su tarbiya kaza kaza kaza kaza ina ba za mu fahimta saboda ka biyan farko don haka kuke to tun da zai biyan farko sun yi sai ya ko wa min duni ma mai ma'anar sa kasa da wannan take amma da su kuda sun ce min duni ma sama da me sama da su ke to sai arfi ta Allah ba baraka suwan su kan dun jalali wal ikram ubangiji ta tabaraka rabbika su albarkatun sunan ubangijin ka sun yawaita ismu rabbik sunan ubangijin ka tabaraka albarkatun ka sun bunkasa sun yawaita bil jalali wal ikram ma'budan al jalal girma wa wal ikram da kuma karanci subhanahu wa ta'ala to abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu rada wanda muka kuskure Allah ya ji mana akwai wata tambaya da aka yi mun dazu a waya cewa yawanci idan malamai suka fara maganar aljanna ko kasar ayyar da ke aljanna sai a yi ta maganar burin ilimi da sauran to su ko mata ko su ba wani abin da ake faɗa wanda su zai sauke musu cewa dai da yi magana wurin ilimi wannan maza zai su ba ba zuwa ta zai su ba to ko ma sun mummune su su ne yi ko yaya su kuma abin da za su mulu da shi ko insha Allah wannan za mu sa a cikin karatu gobe cikin kotu da za mu fasu waka dan za mu zo inda ayoyi da za su yi magana wani bangare na abin da muka magana a kai yau insha Allah Otro